dandalin VOA. Dandalin Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan lokaci. A cikin shirin namu na yau za ku ji bayanai ne daga Malam Aminu Sabadan Bazau, malami a fannin sanin halayya da zamantakewa ɗan adam da ke jami'ar Bayero da ke Kano, inda ya mana cikakken bayani akan auren tsakanin ƙabilu. ko yana da wani tasiri ga ma'auratan kabila ko kuma ƙasa baki ɗaya waɗanne irin matsaloli ke tattare da irin wannan aure muhimmanci shi ne haɗin kan ƙasa mm. domin sai da haɗin kan ƙasa za a ciyar da ƙasa gaba ku biya mu domin cikakken shirin Yamara ni zan aura bayan rabu shi kyau aura Yamara ni zan aura bayan rabu shi kyau aura Kake suna na kamar yadda ka sani shi ne Aminu Sabo Dambazau, makarantarwa mm. nan Department na Sociology Bayar University. To magana ta aure tsakanin jinsunan Najeriya abu ne wanda yake mafarki ne da aka daɗe ana yi. Mm. Ah, mafi yawa in an magana aure tsakanin jinsi da jinsi ana maganar mutumin da yake kabila ta Hausa. ya auri wadda take wata ɗabila kamar ta yarabawa ko ta inyamuri ko kuma inyamuri ya auri bahaushiya ko ya auri bafulatana da sauran kabilu wannan shi ne aure na jinsi tsakanin wannan jinsi wannan kabila da zuwa wannan kabila to an daɗe ana kiraye-kiraye a najeriya domin a samu cewa mutane mabambanta na al'ada da asali da tarihi su zo su haɗu su aure a tsakaninsu saboda ana ganin babban mahimmancin yin aure tsakanin jinsi da jinsi shine kamar shirin nan ne na yi wa ƙasa hidima da ake kira NYC ana kyautata zai daɗa haɗa kan 'yan Najeriya su tafi a matsayin uwa ɗaya uba ɗaya. Tunda wannan bambanci da ake da shi na bambanci na ƙabila tsakanin Hausawa, Inyamurai, Yarabawa da sauran ƙabilu na Najeriya ana ganin yana da tasiri wajen ainihin rarraba kawunan mutane da kuma tasiri akan ci gaban kasar domin dole ne sai an samu haɗin kan al'umma mabambanta an samu haɗin kai tsakanin jinsi da jinsi ƙabila da ƙabila sannan ne za a iya samun cewa ƙasa a tafi da ita yadda ya kamata kuma a ce da ita gaba ta yadda mutane za su haɗu gaba ɗaya su da bambancinsu so wannan aure tsakanin jinsi da jinsi gaskiya abu ne mai kyau to amma akwai abubuwa da suke taka masa birki abubuwa da yawa sun haɗu sun dagu da lissafi na farko shine cewa in ka ga aure tsakanin jinsi da jinsi to akwai magana ta wayewa wayewa ta ɓangaren ilimi mutanen da suke da ilimi sun fi yin auren jinsi sosai da sosai sun fi tsallakawa su fita daga al'adarsu da ƙabilarsu su je su auri wata ƙabila yawancin mutane ina ma tabbatar wa da mai masu sauraro cewa mm. kusan kashi zuwa saba'in mutane da suke auren wata ƙabila wadda ba kabilarsu su ba gaskiya mutane ne wanda suke da wayewa ta bangaren ilimi na zamani mm. domin yawancin mutum ya yi niyyar ya fita wata ƙabila ya je ya auro wata ƙabila to yawanci yana samun wato ah, rikici na cikin gida yana samun mutane wanda ke cikin kabilarsa ta ringa cewa bai kamata ba ta bangaren cewa yaya za a yi ga su suna da yan matan a cikin jinsinsu ka fita waje ka bar na cikin jinsinka ka tafi ka tafi ka tafi cikin wani jinsin na biyu kuma abin da tsoron da ake yi shine cewa kada ka je ka auro wata jinsin ka tafi shi ka auro wata kabilar da ba kabilar ka ba kuma kai ka zo ka manta da al'adarka kamar yadda wa yawancin kasashen faransa renon faransa ya kasance da cewa da aka da kasashen faransawa suka zo suka rene su wannan policy da suka yi na assimilation wanda suka ja su jiki suka canja musu al'ada sai ya zama da cewa sun manta da al'adunsu na ainihi na tun da can na tale-tale na iyaye da kakanni sun zo sun karɓi sababbin al'adu da da da da ta faransawa to wannan tsoro na cewa kada mutum ya tafi jiya ya auri wata jinsin kuma ya zo ya kare da cewa ya manta abin da ake kira self identity ya manta shi kansa daga ina yake ina za shi wannan shine abu na biyu da yake kawo kawo cikas abu na uku shine cewa yawancin iyaye suna hango cewa kuma 'ya'yan da za a haifa cewa sannan 'ya'yan da za a haifa akwai mutuwa tana zuwa ko shi ya mutu namijin ko macen ta mutu to 'ya'yan kuma ya za da su sannan 'ya'yan ina za su saboda haka makoma 'ya'yan wasu na jin uwa kafa su je su koma a kabilar matas ko kuma su kuma wacce su ganin cewa ka kuma su koma 'ya'yan su koma kabilar namiji so wannan matsalar gagarima ce saboda haka wanda suka fi ilimi yawanci ilimin mutanen ilimin masu ilimin boko su suka fi yin wannan sannan na biyu kashin da suke shiga auren jinsin nan su ne mutanen da suke abin nan masu fatauci fata-fata ce wanda suke barin gidajensu su tafi can da dadewa je su zauna a wani wuri saboda zama da suka yi na wurin yana jawa su karba al'adun mutanen wurin kuma kyama da suke da ita ta ragu misali shine cewa kamar misali wanda ne magana akan ilimi hmm. da kafin mutum ya shiga jami'a yawanci in yana cikin sauyansu ko yana garinsu a duka al'ada za a nuna ma cewa idan bai rabe ne shi za a nuna ma fulani eh, ba mutanen kirki ba ne ba hausawa su suka danne ku to amma yayin da ka shiga cikin jami'a sai ka zo ga ka ga ga ga rago kabiru ga kana bayarabe ga ba fulatani ga bahaushe sai ga cewa ɗaki ɗaya kuke kwana tare kuke yin komai yana taimaka ma in ba ka nan in ba ka da lafiya a je ɗauke ka ya kai ka asibiti a saman ma magani idan ba ka da kuɗi zai iya ɗiban kuɗin ajiyar sai baka sai ga ce a ah, ashe bahaushe da fafallata latani ashe mutane ne na kwarai to amma yayin da kai nesa da su ba za ka gane ba hmm. to haka ma shi ma haka shi ma haka haka haka haka kamar inyamuri za ka yi ana kalmar inyamuri ibo kenan hmm. saboda haka idan a cikin jami'a ne zaka cewa kusancin da kake da su kabilun zaka zo an samu abin da ake kira tolerance saboda haka yanzu muka a cikin jami'a an fi samun wannan abu ya ga an tafi NYP daga yi wa kasa hidima wani zai je zai je kwara ko zai je ibadan kuma zai ga wata wanda kuke so wanda ba kabilarsa ba kuma zai aure bisa bisa ga wayewa ta ilimi so wannan aure ne mai kyau ina ganin auren jinsi inda hmm. za a yabbaka shi yana da kyau to amma yiwuwar sa bisa al'ada da wannan tsoron ya ja to ina ganin muhimmancin shi a wurin jinsi dinnan kamar yadda na na faɗa a baya muhimmancin shi ne haɗin kan ƙasa hmm. domin sai da haɗin kan ƙasa za a ciyar da ƙasa gaba kamar ƙasa da take da al'umma wajen miliyan ɗari da arba'in da wani abu to hmm. saboda haka in ba an zama abu ɗaya ba to yana da wahala a ciyar da ƙasar gaba kullum na kallon ni ni ne kabila ta kabila ta ce kai kana ganin kai kai ne kabila ka kabila ka ce saboda haka muna zama a nesa da juna kuma wannan shi ke cewa cewa muna barin ƙasa kenan a cikin wani hali mawuyaci domin mun kasa haɗe kanmu so to in muka duba kuma shi bangaren kamar eh, kishiyar eh, abin nan alherin auren jinsi to shi ne gaskiya akwai manta al'ada hmm. lalle ne idan mutum biyu suka haɗu mabanta al'adu ana kyauta san ɗaya zai iya rinjaya ɗaya ɗaya zai hmm. iya rinjaya ɗaya a kai ne malam bahaushe ka je ka aure ta ƙabilar da ana ganin ka kana sa kaya irin na hausa akwai yiwuwar tabbas saboda wataƙila santa da kake yi saboda kusancin ka da ita za ka iya ajiye kayanka na hausawa babbar riga hula da sauransu to wannan tsoron nan manta da al'ada yana nan to kamar misali wajen gurɓata kamar shi kuma harshe fa misali eh to shi da ya buka magana al'ada eh harshe harshe ba zai tasiri ba yawanci don kawo ruwa ta kabilar ba yana nufin harshen ka zai tabu ba harshen ka yana da wahala ya tabu sai dai ga mutane da suke kamar kamar fasashe da ne magana eh. saboda yawanci yaren da ya fi haɗe mutane shi shine dai turanci da ake magana english eh. so so yana da wahala yana da wahala um, maganar yare bambanci ne ne ne aure wadda suke ibo yabura to yaranta na ibo ba zai yi wani tasiri a kaina ba hmm. haka ni kuma yare na na hausa zai ɗanyi tasiri a kanta amma ba zai raba ta da harshen ta na Igbo ba. To ƴaƴan ku ba. Zai tasiri a kanta ne misali idan ya zama da cewa ita na ɗauko ta na kawo ta tsakiyar inda hausawa hausawa suke. Eh. Idan ya zama da na ɗauko ta daga inda take na kawo ta inda hausawa suke to hausa za ta yi tasiri akan a kanta. To ‘ya'yan hmm. kuma inda ake zaune shine zai zama ya yi tasiri a kansu. misali ni ne na aure wata wadda cikin yamura to amma sai na zauna a inugu na ci gaba da zama a inugu saboda mu masana rayuwa dan adam mun yi ittifaqin cewa shi kansa muhalli da mutum yake zaune yana da tasiri akan halayya tasa to akwai yiwuwar cewa in na ci gaba da zama a inugu ko a cikin abia to lallai lallai ne yaren da yake na ibo zai tasiri a kansu. fiye da ni jallin jal kwaya daya ni da nake da magana da mm. hausa mm. ko nake da magana da turanci amma idan tsaye zama cewa ni na ɗauko ta na kata kamar gombe ko na kata katsina ko na kata kano ta zauna da hausawa to 'ya'yan za su samu tasiri ne duk da cewa ita ibo take take magana ko tana magana da turanci to 'ya'yan za su tasirantu ne da harshen hausa saboda munnan magana munnan ainihin muhalli. Soyayyar burgewa, mun gani dacewa, bahaushe kin aura, lamura kai ka aura, bayar bibi auren juna. Eh, Baƙo alkhairi ne a gare mu karmi rainawa, mu girmama baƙi wanda yawa kashi zai dacewa. hausawa sun ce bakonka annabinka ka birgewa maza karɓi ruwan sanyin nan waki sha shi rabin kalbina kai bahaushe ni in yamura kai na ga ya dace zan aura matsalar dangi na sun ce wai sai yare na zan aura matsalar miri iri ɗaya ce amma kin gano na alura iyaye na sun ce wa ya wuri na sai dai arena kasashe samu musaliltawa wanda sun kai ci gaba a duniya baki suka yarjewa ku tuno da Amerika kudin shigar baki ta tarawa don bunƙasar arzikin ƙasa kuma sannan su auren juna soyayyar burgewa mun gani kun dacewa bahaushe kin aura ya kai ka aura bayar auren juna ingila paris har china amurka sun yi sawa. saudi arabia har Kanada dubai germany na jerawa ya kamata jihohin najeriya mu ma mi koyowa muka yi haɗa kai za mu shar mu zaman toshiyar Tanyar baki jihar Kano a jihohi ta yi zarce cibiyar kasuwanci ce mai tarihi mai tushe ce kudin shiga a gurin baki matsalar sassauce bangaren ilimi aikin yi kudin shigar baki yana kafin ya sakan kance ya sanar da hukumar abin da ya zo gari ka'ida ce malami ne ko ma'aikaci har fata ke kar kamance ka sanar da ka inda ka zo adireshi bayar da gidan kwana. sannan ko ka kiyaye wannan ita ma ka'ida ce duk inda ka je ka girmama mutan garin dan kar ina fatan kun gane zance na kun tantance zance ɗaya ne kun azumi mun azumi ne hoho juna jama'a sun shaida. Mai kafa gugu har bebe taron biki na har gwada sun zo su taya min murna da ni da ke sirrin zuci. Soyayyar birgewa, kun gani kun dacewa, bahaushe kin aura, ya kowa kin san kuma jama'a sun shaida ka sha mamakin soyayya sai ma mun tare a gida na yarda da zancen da kika hita ka rawa na kirafin kalbi Ka na wanke maka domin samun lada zan yi duk abin da ka ce shi zan maka ba jayayya ba shayi cika ya ka komai ni ma zan miki ba na juyayi siyo miki zinare da damkin ganin yaho juna soyayyar waɗannan shirye-shirye sun zo muku ne daga dandalin VOA.